uh,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 فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى فإن تقوى الله نجاة وتقوى الله من الأسباب الجالبة للرزق الحلال فإن الله تعالى يرزق من اتقاه من حيث لا يحتسب اعلموا عباد الله أن الرزق وإيجاد أن الرزق وإيجاده والتفضل على العباد به من صفات الربوبيه فالله تعالى هو الرزاق وهو الرازق أمن يرزقكم من السماء والأرض أمن يرزقكم من السماء والأرض فمن الذي يرزق من السماء والأرض إنه الله جل وعلا وقد أمر تبارك وتعالى عباده بطلب الرزق ويسر لهم الأسباب وبينها لهم وبينها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فأمر جل وعلا بابتغاء الرزق قال قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه إليه ترجعون وقال جل وعلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فابتغوا أسباب الرزق عباد الله فإن هذا من ضروريات هذه الحياة ومن مظاهر رحمة الله تعالى وقد بينها رسول الله وقد بينها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في تعليمات القرآن والسنة وأن يجعلنا من أهلهما من أهلهما وأن يبين لنا فيها الحكم وأن يسلكنا بهما سبيل الصالحين إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير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 فاتقوا Ibadallah, عباد الله اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك bayan Allah mu ji tsoron Allah jalla wa ala kamar yadda Allah ya umarce mu tsoron Allah shine tsira kuma tsoron Allah yana daga cikin manya-manyan sabubban da suke kawo arziki a wannan rayuwa tamu Allah maɗaukakin sarki daga cikin sifofinsa na cewa shine ubangiji akwai sifar azurtawa domin wanda yake shine ubangiji shine mahalicci shine mai kula da haƙƙin kuma abin da ya halitta cikin kulawar Allah jalla wa'ala da haƙƙin cikin kulawar Allah jalla wa'ala da bayinsa shine ya yassare musu arziki shine kaɗai yake azurta su kamar yadda Allah ya ce amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard wane ne wanda ya faru halitta sannan yake dawo da halitta kuma yake azurta ku daga sama da ƙasa wannan yana daga cikin sifantuwarsa da sifofin rububiya. yana daga cikin tauhidinsa kaɗaituwarsa da rububiyya kuma yana daga cikin yana daga cikin wato gurabun da rahamarsa ga bayinsa take bayyana domin kam Allah Maɗaukakin sarki da ya halitta kuma shi yake tsare halitta to shi sha'anin arziki abu ne wanda Allah Maɗaukakin sarki shine wanda ya lamunce da shi Allah ya ce la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk ba ma neman ka azurta mu mu ne muke azurta ka kuma Allah Maɗaukakin sarki ya ce, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq ma uridu an yut'imun inna allaha huwa razzaqu dhul quwwati matin Allah ya ce ba mu halicci mutane da aljanu ba sai domin su bauta mun ba na neman wani arziki daga wajensu kuma ba na neman su ciyar da ni Allah kadai shine wanda yake mai yawan azurtawa kuma ma'abucin karfi mai tsanani saboda haka mu nemi shi sha'anin arziki mu san wannan a cikin zukatanmu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa mutum tun yana cikin mahaifiyarsa ake rubuta ajalinsa da arzikinsa kamar yadda ajalin imamul hassan al-basri yace kamar yadda ajalin mutum yake nemansa ba zai kubce masa ba ba zai tsere ma ajalinsa ba haka arzikinsa yake nemansa ba zai kubce masa ba ba zai tsere masa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ruhul qudus wato mala'ika jibril ya faɗa min wato ya hura a cikin zuciyata cewar babu wani rai da zai mutu face ya cika ajalinsa kuma ya cika cin arzikinsa don haka ku ji tsoron Allah wato don haka ku ji tsoron Allah ku kyautata neman arziki to Allah a cikin hikimarsa da manzansa sallallahu alaihi wasallam a cikin bayanin da ya zo da shi sun bayyana mana hanyoyin neman arziki ba don komai ba sai dan wato yana daga cikin larurar rayuwa kuma yana daga cikin abin da yake damun dan adam a cikin wannan rayuwa tasa to kuma addininmu ya zo ne da ya tabbatar mana da dukkan maslaha ya kawar mana kuma da dukkan abin da yake cutarwa da barna daga cikin mafi daga cikin sabubban da ya fi komai yake shine gaba wajen kawo arziki shine imani domin imani yana daga cikin dalilin da Allah yake sanya arziki ya zamanto mai albarka Allah ta'ala ya ce walau anna ahlal qura amanu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da waɗanda da mutanen birane sun yi imani sun ji tsoron Allah da mun bude musu albarkatu daga sama da ƙasa wato arziki ba wai kawai shine yawan abin da ka samu ba ko yawan zinare da azurfa da kuɗaɗe bal arziki shine albarka wadda bata tsaya akan kawai dukiya ba ta hada hadda zurriya mai albarka ta hada hadda iyali wanda mutum zai samu kwanciyar hankali a cikin su ta hada hadda samun ilimi da dukkan sabubban da za su kawo ma mutum sa'ada da jin daɗi a wannan rayuwa da kwanciyar hankali da farin ciki da dukkan kuma abin da zai kawar da bakin ciki da damuwa da kunci daga gare shi duk waɗannan suna daga cikin arziki to babu abin da yake wannan duk yana daga cikin albarka da Allah yake budewa ta sama da ta ƙasa ga waɗanda suka tabbatar da imani da tsoron Allah dan haka sababin farko na samun hanyar neman arziki shine mutum ya jaddada imaninsa ya ƙarfafa imaninsa da Allah na biyu kuma shine tsoron Allah domin Allah madaukakin sarki yayi daga cikin alƙawarin da yayi na wato sakamakon da yake yi wajen taƙawa shine ya azurta mutum ta inda baya tsammani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita wato daga dukkan kunci kuma ya azurta shi ta inda baya tsammani wato ta inda baya ma neman arzikin ko ta inda yake baya tsammanin ta nan arzikin zai zo albarkacin jin tsayawa akan ƙawa, wato shine kiyaye iyakokin Allah zama da Allah lafiya sai Allah madaukakin sarki ya azurta shi ta wannan hanyar da bai taba tsammanin arziki zai zo ba daga cikin sabubban da suke kawo arziki istighfari domin shi istighfari sababi ne dalil hanya ce da take yawa da take kawo yawan arziki na wato dukiya da 'ya'ya kamar yadda Allah ya gaya mana cewa annabin Allah Nuhu alaihi salam ya gaya wa mutanansa yace faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Allah ya ce annabi Nuhu ya ce ma mutanensa sai na ce musu ku nemi gafara Allah shi mai yawan gafara ne zai saki sama ta rinka kwarara da ruwa a gare ku da mai yawa kuma ya ƙarfafa ku ya yawaita ya karfafa ku da dukiyoyi ya karfafa ku da 'ya'ya ya sanya muku wato ya sanya muku lambuna sannan kuma ya sanya muku ƙoramu suna gudana a cikin lambunan naku to wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ma'ana inda yace wanda ya yawaita istighfari Allah zai sanya masa yayewa daga cikin dukkan damuwa da kuma mafita daga cikin dukkan kunci kuma ya azurta shi ta inda baya tsammani wani ya daga cikin albarkacin istighfari shi yasa lokacin da ake ganin alamun fari ko lokacin saukar fari ake wa ake umartar bayin Allah da su yawaita istighfari domin shi istighfari yana daga cikin manya-manyan sabubban da suke kawo shimfiɗawa arziki daga Allah jalla wa'ala daga cikin sabubban daga cikin hanyoyin da suke kawo arziki akwai dogaro ga Allah mutum ya ya aminta da Allah ya san cewar arziki daga Allah yake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da za ku dogara ga Allah yanda ya cancanta ku dogara gare shi da ya azurta ku kamar yanda yake azurta tsuntsaye suna fita da safe cikin su ba komai su dawo da daddare cikin su a cike wato da arziki zai zo ma mutum ta inda baya taba tsammanin arziki zai zo masa daga cikin sabubban da suke kawo arziki hanyoyin da ake neman yalwarsa sada zumunci domin shi sada zumunci sababi ne da yake sanya mutum ya samu saduwa da bukatarsa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita zumunta a rataye take da al'arshi tana cewa Allah wanda duk ya sadar da ni ka sadar da shi wanda duk ya yanke ni ka yanke shi ma'anar Allah ya sadar da kai shine dukkan muradinka Allah ya baka kuma ɗan adam daga cikin babban muradinsa a wannan a wannan ƙasa shine sa'ayi kai komo da hankolo da ƙoƙari da yake yi na neman arziki to yayin da ya sada zumunta wannan muradi nasa Allah zai sadar da shi har wa yau manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi yace wanda duk yake so wanda duk yake so a yalwata masa arzikinsa a kuma jinkirta masa a cikin ajalinsa to ya sada zumuntarsa wato sada zumunta tana sanya ma mutum ya samu tamdidi ya samu shifta ya samu ƙari a cikin kwanakin da aka rubuta masa wanda mala'iku suka rubuta amma abin Allah madaukakin sarki zai yawaita masa shekaru zai yawaita masa ajalinsa sannan kuma zai zai yawaita masa arzikinsa albarkacin sada zumunta kamar yanda aka sun kuma yake tabbas wanda duk ya yanke zumuntarsa yana daga cikin sabubban yankewa arziki daga cikin abubuwan da suke daga cikin hanyoyin da suke kawo arziki akwai mutum ya yi sa'ayi ya yi bakin ƙoƙarinsa wajen neman arziki ɗin domin waɗannan imani da taƙwa da dogaro ga Allah abu ne wanda yake dole mutum ya yi su kuma albarkarsu za su bayyana to amma kamar yadda musulunci ya zo da tawakkali haka zalika ya zo da kuma mutum ya yi riƙo da sabubba kamar yadda sayyidina Umar yake cewa sama ba ta ruwan zinare da azurfa ma'ana sai ka tashi ka nema domin manzon Allah haka manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi yace sunayen da suka da suka fi kowanne gaskiya shine sunan mutum da wato mutum da aka sanya masa suna al-harith wal al-harith wanda yake wato kai komo wajen haƙar ƙasa domin yin noma wal hammam kuma wanda yake kullun yana ƙoƙari yana cike da nema yana cike da nema to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da al'umma kan su tashi su nema yace mutum ya dauki igiya ya je ya saro kirare sannan ya samu abu ya zo ya sayar sannan ya samu abin da zai ciyar da iyalinsa ya kama kansa daga bara shi yafi alheri a gare shi bisa ya je yana tambayar mutane ko su bashi ko su hana shi saboda haka dan uh, wato Allah madaukakin sarki shi ya umarce mu yace ranar juma'a yayin da muka zo mun zo sallar juma'a mun halacci ambatan Allah to idan aka idar da sallah sai ce fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ku yaɗu a bayan ƙasa ku nemi falalar Allah saboda haka mutum kada ya zauna ya uh, wato kada ya zauna ya ce ba zai tashi nema ba domin sama ba za ta yi masa ruwan zinare ba dole ne mutum ya riko da asbab domin wannan yana daga cikin hikima yana daga cikin kuma ladabi tare da Allah domin Allah yana abubuwansa bisa tsari ka bi tsarin Allah shine kayi ladabi da Allah to daga cikin tsarin Allah shine komai ya sanya masa sababi ya sanya masa hanya ka bi wannan hanyar daga cikin abubuwan da suke kawo arziki hanyoyin da ake neman arziki akwai addu'a yawaita addu'a ita addu'a wato ita ce sababin saukar da mutum da dukkan alkhairi wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wani daga cikin sahabbai Abu Umama al-Bahili yana zaune a cikin masallaci yayi shiru sai ya ce masa ya Aba Umama me ya fitar da kai kake zaune a cikin masallaci a wannan sa'a wato ba sa'ar lokacin da ake sallah bane sai ya ce ya Rasulullah damuwa ce ta ishe ni kuma ba su suka suka yi galaba a kaina sai ya ce masa bana koya maka addu'a da za ka yi ba kullun da safe da kullun da yamma wanda idan kai Allah zai yaye maka damuwarka kuma ya biya maka basussukanka Allahuma inni a'udhu bika min al-jubni wal bukhl wa a'udhu wal kasal wa a'udhu bika min hammi wal hazan wa a'udhu rijal abubuwa guda takwas ya fade su a cikin abubuwa guda hudu Allah ina neman tsarinka zo a baki musulunci ki tsaya a tsaye kina jin hausa yes sir mm, ki ce ina shaidawa ina shaidawa babu abun bauta babu abun bauta da gaskiya da gaskiya sai Allah sai Allah ina shaidawa ina shaidawa Muhammadu Muhammadu bawan Allah ne bawan Allah ne manzon Allah ne manzon Allah ne to ki faɗa da larabci ashhadu ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu. anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wani suna kike so ki je a ba mai gidanki ya baki suna ga maman shi to sunan maman shi ya baki to shikenan mu je in an yi sallah zan ji sunan da ya baki ruqayya ruqayya to Allah ya miki albarka daga cikin ma'anar wannan addu'a Allah ina neman tsarinka daga damuwa da bakin ciki ina neman tsarinka daga gazawa wato rashin raunin tunani da kuma lalaci kuma ina neman tsarinka daga rowa da kuma ragwanci tsoro kuma ina neman tsarinka daga wato rinjayen mutane a kaina da kuma rinjayen basussuka a kaina Abu Umama ya faɗo ya rinka waɗannan addu'o'i ya ce sai da Allah ce sai shi Allah maɗaukakin sarki ya yaye masa dukkan damuwarsa ya biya masa basussukansa saboda haka a ita addu'a ita ce take kawo wannan falala ko musamman addu'a da yin da sigar hasbunallahu wa ni'mal wakil domin Allah ta'ala ya ce walau annahum radu ma atahumullahu min walau annahum رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون da sun yadda da abin Allah da suka bashi da sun yadda da sun amince da sun Allah ya basu, kuma suka ce hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu mun dogara ga Allah Allah zai bamu daga cikin falalarsa da shi da manzansa to wannan <coughs> walau annahum radu ma atahumullahu walau an wa qalu hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun mu muna kwadayi wajen Allah wato da sun faɗa haka da wannan yafi musu alkhairi ma'ana shine zai zamanto sababin kawo musu arziki ku sani bayan Allah daga cikin abubuwan da suke yayewar da suke tawaye arziki suke tafiyar da arziki suke suke toshe hanyoyin da arziki yake zuwa shi daga cikin mafi girman waɗannan hanyoyi saɓan Allah tsakanin mutum da Allah da kuma musamman tsakanin mutum da bayin Allah domin tsakaninka da Allah idan ka nemi gafara Allah zai yafe maka amma tsakaninka da bayin Allah idan haƙoƙin bayin Allah yana kanka to daga cikin wannan ko ka tuba tsakaninka da Allah akwai haƙƙin bayan Allah a kanka kuma wannan haƙƙi da yake na bayan Allah a kanka na zalunci daga yana daga abin da yake gaggawar saukar yake yake gaggauta saukar ukuba daga Allah Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu zunubin da Allah yake gaggauta ukuba ga wanda ya yi shi tare da Allah abinda kuma Allah ya tanadan masa a lahira na wato ukuba irin wato a zaluntar bayin Allah saboda haka mu guji saƙo. duk wani sabo duk wata musiba da ka gani tana sauka ne saboda sabo kuma ba abin da yake yaye ta sai istighfari dan haka mu yawaita istighfari mu guji sabo shi kansa gudar sabo yana daga cikin sabubba yana daga cikin taqwa wadda take ita ce daga cikin manyan sabubba ha manyan hanyoyi da arziki yake sauka ga bayan Allah kuma mutuna bayan Allah cewa arziki ba shine yawan dukiya ba nawa ne wanda yake yana da yawan dukiya amma hakikatan Allah bai bashi arziki ba ya zamanto tsakaninsa da dukiyar sai gadi sai gadinta kawai yake yi domin bai samu albarkarta ba kuma mu sani cewar daga cikin sabubban da Allah yake kawo arziki ba shine ka rike ta ka rike dukiya kana ta lissafin ta ba bal kasancewa daga Allah take kuma Allah maɗaukakin sarki shine yake sauko da ita kuma ba kuma idan ka rike Allah zai rike maka idan ka bayar Allah zai musanya maka ma anfaqtum min min khairin fa huwa yukhlifu ba abin duk abin da kuka batar na alheri to Allah yana maye muku sannan Allah ya sanya mala'iku mala'ika guda biyu kullun da safe suna addu'a ɗayan su yana cewa Allahumma a'ti munfikan khalafa Allah ka ba bama wanda yake bayarwa ka bashi mayewa kuma ɗayan yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa Allah wanda yake riƙewa to shi kuma Allah ka bashi wato halakar da halakar dukiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Asma kada ki daure bakin wato kada ki daure bakin inda kike aje kuɗi wato baki bude kina amfani da shi kina bawa bayan kina ciyarwa yanda Allah yake so ba sai ke ma Allah ya daure miki nasa kada ki ce za ki rinka lissafawa komai kina bi keke da keke sai ke ma Allah wajen arzikin da zai miki muka haɗe miki haka waye zai so a ce Allah yana lissafin abin da yake bashi ai kowa abin da yake so a ce Allah ya bashi babu lissafi saboda haka in kana son haka kai ma wajen bayarwa musamman wajen bama Allah kada ka rinka lissafi kana kirga kan cewa yau kayi kaza yau kayi kaza to Allah shi ma sai ya maka haka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 وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Parabéns.